والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الإثق قال باب في الإثق وفضله wannan littafi zai yi magana akan abin da ya shafi wato ‘yantawa shi ne ‘yan tabawa da kuma bayanin falalar 'yan tabawa da kuma hukunce-hukunce da suka shafi 'yan tabawa a shi a cikin tsari na addinin musulunci akwai abin da ake kiran shi bauta wanda shi ne idan aka yi yaƙi aka ci galaba akan waɗanda suke ba musulmi ba to waɗanda aka kama su a matsananin fursunonin yaƙi suna zama bayi suna zama bayi to wannan kuma ba wai musulunci kadai ya zo da shi ba tun kafin zuwa musulunci ma akwai bayi da haka wasu da za su soke addinin musulunci su ce shi ya kawo wannan tsarin ma ba su da dalili inda tun kafin zuwa musulunci akwai bayi fir'auna ya bautar da banu isra'il gabanin shi kuma an yi waɗanda suka bautar da wasu mutane a al'ummomi daban-daban amma shi tsarin addinin musulunci bayan ya tabbatar da wannan tsari na bauta din kuma tsari wanda aka bi shi bisa ka'ida to sai kuma aka samar da hanyoyi masu yawa wajen kuma kubutar da wannan bayi din daga kangin da suke ciki na bauta wannan kuma yana nuna adalci na addinin musulunci da kuma cikansa daga ciki misali idan mutum ya yi kisan kai a ce 'yan tabawa ko yanta baiwa to kaga in an sa wani ƙangin bauta to an buɗe hanyar kuma da za a yanta wannan bauta ko wanda ya yi zihari ya kwatanta iyalinsa da mahaifiyarsa a ce yanta baiwa ko wanda ya yi tara da iyalinsa a cikin ini ramadan a ce yanta baiwa to kaga duk sai ana sa wasu tara da suka shafi yantawa ko wanda ya yi rantsuwa akan abin da ba zai yi ba sai ya zo ya yi a ce ka sa shi ne ya ‘yanta baiwa ko ya ‘yanta wuya to kaga wannan duk hanyoyi ne na ‘yantawa kuma sai aka buɗe ma wata ƙofa daban shine wato bawan yana iya shiga yarjejeniya da ubangidansa ya biya wani abu na dukiya don ya ‘yanta kansa shine ake kira mukataba kuma ma banda waɗannan sai kuma addinin musulunci ma ya buɗe ƙofar cewa yana cikin kyautatawa ma ka samu bawa ka ‘yanta tashi, yana daga cikin neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki to kaga zai zama akwai bauta a musulunci kuma amma kuma an kawo hanyar da za ta taƙaita yawan bauta ɗin don haka babu wani wanda yake da wannan tsarin in ba a cikin addinin musulunci ba to Allah maɗaukakin sarki ya ce fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin bi masghabatin yatiman za maqrabatin aw miskinan za matraba malam ya kawo wannan ayar saboda ta kunshi wannan hukunci na wato fakku raqaba ma'ana daga cikin kyawawan ayyuka da mutum zai yi shine yan tawiya abin da yasa ake kiran wato bawa ake siffanta shi da wuya domin a yanda abin yake a tarihi ko kuma a al'adance shine duk bawa in an kama shi sai a ɗaura mishi mari a wuyansa ko sarƙa ana jansa shi yasa to in ka cire mishi sarka kamar ka kubutar da shi to shi yasa ake cewa ka ba, ma'ana warware ko kwance wannan wuya ɗin, daga ƙangin da yake ciki na bauta ai babu abin da yake cikin kaskanci a ce kai ɗan adam kuma kana ƙarƙashin ɗan uwanka ɗan adam kuma kai bawansa ne sai yanda yi da kai to amma me yake kawo sa idan mutum ya ki bautar Allah zai bautan mutum duk wanda ya ki bauta ma Allah ya cije ya ma shari'ar Allah abin nan ya ki yadda da shari'ar Allah to sai ya koma ya shiga ƙarƙashin mutane kuma shi yasa in ba ta hanyar yaƙi ba ba samun bayi ko ta hanyar gado ko kuma wani ya baka kyauta kuma shi ma ɗin ka duba za ka samu ya siyo shi ne an kama shi a yaƙi mafi yawanci hanyar da ake samun su kenan to Allah ya ce daga cikin kyawawan ayyuka da mutum zai gabatar a rayuwarsa shine fakkurata ba ma'ana yan tawiya ko kuma yan tabaiwa au ko kuma ita'amun ciyar da abinci fi yaumin bi masgaba a cikin rana wacce take da tsananin yunwa Almasgaba shine yunwa mai tsanani lokacin da aka shiga tsananin rashi da yunwa da wahala mutum ya cire dukiyar shi ya ciyar da wanda ba su da shi wannan shi ma aiki ne babba wanda ake samun lada a kansa kuma wanda za a ciyar din Allah madaukakin sarki yace kamar misali yatiman maraya wanda yake za makarabatin wanda yake kusa da kai na dangantaka aw miskinan ko kuma wanda yake miskini ne ba yi da abin hannu za matlabatin wanda ba yi da komai hannun shi ma ce kamar ƙasa ne a kai to wannan shi ma ciyar da shi yana daga cikin kyawawan ayyuka ƙalar rahimahullahu ta'ala haddasa ahmadu ibn yunusa ƙala haddasa na asim ibn muhammad ƙala haddasa ni waƙidu ibn muhammadin ƙala haddasa ni sa'id ibn marjana sahibu ali ibn al-husaini ƙala ƙala ni abu hurairata radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار fa’ataka wannan hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu da wani ya ji daga wajensa shi ne Sa'idu ibn ah, Murjana Ya ce, annabin Allah sallallahu alaihi wa yace ayyuma rajulin duk wani mutum duk da yake kalma ce mai gangamewa kowane irin mutum kenan ko musulmi ko kafiri a'a ka musulmi ne kawai ana nufin mutum musulmi domin Allah bai karban aiki daga kafiri inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqi da haka waccan ayar kada sai ta cire kafirai a ciki ba sa ciki ko so su ba za su ce suna da wannan ladan ba kenan ayyuma rajulin muslimin duk wani mutum musulmi wanda ya yanta wani mutum musulmi ana ya samu musulmi a cikin kangi na bauta ya saye shi ya biya kudinsa ya yanta shi ya cire shi daga wannan bauta din to ladan shi shi ne Allah zai tserar da kowace gaba guda ɗaya daga cikin gaban jikinsa wanda 360 ne kowace gaba guda ɗaya Allah zai tserar da shi daga wutar jahannama ma'ana Allah zai tserar da shi kowace gaba a wannan bawa ɗin za a kirga ta a matsayin abin da za a kubutar da gabar wanda ya yanta shi da ita to kaga wannan ba karamin lada bane kamar dokacin shi gaba ɗaya kenan an har an haramta shi ga wuta amma in yayi ta da kyakkyawan niyya in yayi ta da niyya ta ta bayi shi yasa kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan su sun ta bayi ko kaman Abubakar radiyallahu anhu dukiyar shi ta da yawa ta tafi cikin 'yan da bayi kuma yana duba bawa ne wanda zai zai zai amfanar da al'umma kaman Bilal da sauransu haka shi ya yanta su to kaga abubakar radiyallahu anhu ya shiga cikin wannan alkhairi da dai sauran sahabbai wanda da yawan su sun yanta bayi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya fara zama misali dan shi ya yanta Zaidu ibn Haritha Zaidu ibn Haritha an ba da shi kyauta ne ga ganana Khadija akwai dan uwanta wanda shi ne ya ba ta kyautan Zaidu ibn harita a matsayin bawa ita kuma sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan shi a matsayin bawa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yanta shi to kaga ya sa tubali na karantar da al'umma yanta bayi to an kana da bawa mafi kyawun abin da zaka mishi na kyautata shine ka yanta shi to kaga ba wai fada a baki bane kawai yi a aikace manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya aikata sun gani shi yasa su ma sai suka bi layin shi suka bi sahun sa an ce na na Aisha akwai ran da ta yanta bayi wajen 40 da aka bata su so suna yanta bayi da yawa kuma duk mutumin da ka yanta shi zai dinga ganin wannan abin da ka masa kaman kyautatawa ce da babu kwatankwacinta ka same shi ne cikin bauta ka cire shi ka zamar da shi ya zama yanzu ɗa cikakke ba mai takalarsa ba mai shiga haƙƙinsa shi ma yana da ‘yanci kamar yadda kowa ke da ‘yanci to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai za a ‘yantar da shi daga za a tsirar da shi daga wutar jahannama da kowace gaba gabar wanda ya ‘yantar da shi sai shi wanda ya ji hadisin a wajen abu huraira sa'idu ibn marjana ya ce sai na ɗauki wannan hadisin da na ji sai na je da shi wajen aliyu ibn al-husayn shi wannan ana kiran shi zainul abidin jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan husayn dan ali dan abi talib kage kiran shi aliyu ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne na kai tsaye dan haka shi wannan mutumin kuma tare suke ko almajirinsa ne ko yana tare da shi jin wannan hadisin sai je bashi labari domin shi mutum ne mai yawan kyautatawa da ya je ba labari ya ce a nan take sai shi ali ibn al-husayn sai ya je ya nemi wani bawa a cikin bayinsa wanda an ba shi eh, ma'ana dirhami dubu goma a kan ya sai da wannan bawan an taya shi a dirhami dubu goma kusan in ka kwatanta shi yanzu dinare ɗari ya kai kusan miliyan ɗari haka aka taya shi aka taya mushi wannan bawan ya ƙi siyarwa amma da ya ji wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana gaya masa sai je yan tabawa to kaga waɗanda suke ji kenan ba wai ya ajiye bawan dan amfanin sa ba ya ajiye dan ya nemi kusancin Allah da shi sai yan tabawan atake su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da sur'atul istijaba suna da saurin amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ji an ce ayi abu kaza a take zaka ga sun aikata saboda sun san alkhairin da ke ciki kuma suna masu biyayya ne ga faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa ma Allah da kuma manzansa idan suka yi kiran ku zuwa ga abin da zai raya ku to kaga wannan rayawa ne yana jin hadisin fa sai je dauki bawan shi yantar kaman wani sahabi da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun cewa ba za ku samu cikan kusanci da Allah ba ku zamanto masu cikan biyayya ga Allah ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so a nan take je ya ɗauki wata gonarsa ya ce ya ba Allah an haka ne ita ce gonar da ya fi so ya ce ya bayar da ita yanzu muwa zai iya wannan abincin za ka bayar sadaka sai wanda ka rage tufafi in za ka bayar sadaka sai wanda ka sa ya kuɗi in ka yi sabo kai za ka saka sai ka cire tsoho ka bayar a ya kamata ko da rana ɗaya ka gwada yi ka gani za ka iya ya za ka ji da zafi amma kuma akwai lada in za ka yi ka yi guda biyu ka ba da ɗaya ka sa ɗaya su magabata bayarwan su sun fi jin daɗin wanda suka ba fiye da yadda shi yake jin daɗin an ba shi su sun fi jin daɗin su bayar fiye da wanda aka ba yake jin daɗi sun fi shi jin daɗi a mu yanzu ba haka ba ne eh, abin ya canja ana kwaɗayin duniya ana son duniya mutum ba zai iya bayar daga abin da yake so ba musamman gashi ramadan yana kusatowa haka mutum ya ma shi tanadi ya ma shi alkawali in ramadan din nan yazo duk abin da ya ci shi zai bayar ba abin da ya ce rage ba ko inda dukkanin al'umman musulmi za a dage a dinga irin wannan ayyuka na alkhairi in ramadan yazo kowa ya dauki a gidan shi ya sa kwano ɗaya na wanda zai bayar za a samu sauki a na farko a samu sauki a cikin al'umma sannan na biyu ladan gare ka zai koma ba ga wani ba shi wanda ka bashi ba shi zai samu lada ba kai ne zaka samu lada da haka kaga wannan tabi'i ne za a ce shi Ali ibn al dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yana jin wannan hadisin sai je yanta wannan bawan wanda yafi kowane bawa tsada a wannan lokacin قال رحمه الله تعالى باب اي afdal افضل babi da yake cewa shin a cikin bayi wani bayi wane bawa ne wanda ya fi ko ma'ana ya fi lada in ka yanta shi a san bayin suna da yawa za ka iya siyan bawa ba musulmi ba ne ko za ka iya samun bawa mutum ne bawa amma kuma yana da naƙasa a jikinsa ko gurgu ne ko makaho ne ko kuma ya riga ya galabaita ma'ana ba yi da wani kuzari don haka bai da wani auki ba abin da zai na amfani to in ka tashi yantawa wanne ya kamata ka yanta ko lafiyayye ko kuma mara lafiya kuma musulmi ko kafiri in akwai bawa musulmi akwai bawa kafiri wanne ya fi cancanta ka yanta eh in aka akwai musulmi akwai kafiri sai ka gabatar da musulmi ko a komai da komai kuma wannan biyayya ne ga Allah قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوي an abi zarrin rabiyallahu anhu kala sa’altun nabiya sallallahu alaihi ayyul amali afdal kala imanun billah wa jihadun fi sabilihi qultu fa ayyul riqabi afdalu kala a alaha tamanan wa an anfasuha inda ahliha qultu fa af'al kala tu'inu ba'i'an. aw tasna'u li akraka. kala fa af'al kala tada'u an-nasa fa ta sadaqatun tasaddaqu biha ala fika. a wannan hadisin na Abu shine Jundub ibn Junada radiyallahu anhu yace na tambaye annabin Allah sallallahu alaihi Wasallama. wai a cikin ayyuka gaba daya wani aiki ne yafi lada yafi fifiko wanda in nayi shi ina da babban lada sai manzo sallallahu alaihi ya yace ba da gaskiya da Allah yi imani da Allah kenan ba abin da ya kai imani da Allah ya sa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli sai Allah ya fara kira cewa a bada gaskiya da Allah sana a bada gaskiya da littattafan Allah nan duk cikin imani ne kenan babban aiki da mutum zai yi shine imani da Allah akwai lada a cikin sa ka bada gaskiya da Allah sannan yace wa jihadun fi sabilihi da kuma yin jihadi cikin tafarkin Allah cikin daukaka kalmar Allah sai na ce masa to a cikin wuyoyi ko kuma bayi wani bawa ne ya fi fifiko da zan yanta shi wanda ina yanta ina da babban lada kuma ya fi alkhairi ya fi lada a wajen Allah sai ya ce a alaha samanan wanda ya fi tsada kaga kamar yadda zainul abidin ya yanta wanda ya fi tsada kaga ya ba afdal inda ka samu mai tsada za ka samu na tsakiya za ka samu na ƙasa to yace wanda yafi tsada wa anfasuha inda ahliha kuma wanda yafi kima a wajen masu ita din wanda yafi kima a wajen su inda har za su sallama maka inda yana da kima a wajen su to ka yanta shi wannan yafi domin shine hatta tunfiqu mimma tuhibbun haka nan wala ta yamma tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidi ma'ana kada ku nufi abu mara kyau wanda yake gurbatacce ku ce shi za ku ba Allah alhalin ku da za a ba ku wannan ba kwa su ko yanzu da za a ce Allah madaukakin sarki zai ma wata kyauta sai ya ma kyautar da bata kai ta wani ba kaga ai ba za ka so ba za ka so a baka abin da ya fi kyau ne saboda haka in dai har kana son Allah ya baka abin da ka fi so to kai ma ka ba Allah abin da ka fi so wannan shine littafin in kana son Allah ya baka abu mai kyau to ka bada mai kyau in ka bada mai kyau sai Allah ya baka abin da yake mai kyau in kuma ka bada abu laba-laba haka shikenan kai ma ka sami irin wannan sai ka sami irin wannan sai ga mutum ya gina ƙatotan gidan mai sai dan wani tsofin ya yi masallaci dan ƙanƙani bai fi mutum biyar su cika shi ba Ya yi masallaci to amma dai da zai yi babba fa sai yanka a cikin filin zaka ga filin masallacin ƙato fa sosai amma a filin gidan man amma dan masallacin da aka ga bai wuce mutum biyar ba ko shine yaro suke cewa Allah ga naka da <laughs> in za a yi ayi babba wasu suna kokari zaka ga sun yi babba sosai ko ko anan ba in ka gangara nan zaka samu wani har ana sallar juma'a riga man daga nan almuhaf ka gangara ka je baya jidda ka je duk manyan masallatai kaga wannan ba zaka ce sun yi masallaci karami ba amma da ka dan kara gaba ka dan sai ga wani dan tsukun abu kai ma aka baka aka ce ɗakinka ne baka su yanzu da mutum zai je wani masauki ya ga kowa an sauke shi a babban masauki shi an bashi ɗaki shi kaɗai ya ba zai so ba ko zai so a to ai kaman haka ne ai don haka sai ka ga mutum ya yanki fili babba ya yi wani abu na neman duniya amma abin da zai yi na neman lahira sai ka ga babu wasu ma za a ce ma inda za a yi sallan sai dai a ajiye kwantena wani wa sai dai a ɗan kewaye da duwatsu haka ba za a iya yin babba ba kuma ya mallaki fili babban fili ko ma filaye manya-manya to ina laifi ka yi babban gini wasu masallatan gidajen man sai ka ga masallaci ka shige shi abin sha'awa babban masallaci za ka gani abin sha'awa to kagan za ka ba Allah ka ba Allah abin da yake mafi kima mafi daraja to wannan zai nuna cewa lallai ah, kana yin abin tare da da da da so da kuma wato ƙauna da kuma girmamawa da biyayya ga Allah sannan yace na sake tambayan shi yace fa illam af'al ma'ana in ban samu abin da zan yi irin wannan aikin ba fa ban da kuɗin da zan sai bawa na yanta kuma ba zan iya fita jihadi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tu'inu ba'i'an ka taimaki mutumin da yake ya bace wanda ya ɓace hanya ka nuna masa hanya ko kuma wanda bai san abin da zai yi ba ka nuna masa abin da zai yi ka tallafa ma wani au tasna'u li akraka. ko kuma ka koya ma wani sana'a mutumin da bai da sana'a bai san me zai ba ka koya masa sana'a kaga wannan duk shine zaka ga ana ara a wasu gwamnatoci a ce an yi wani wai youth empowerment scheme ko menene da waye musulunci ko a waje jan koyar da sana'a ko wani yana daga cikin ka taimaki al'umma idan duk wanda ka koya masa sana'a zai samu abin da zai rike kansa kuma ba zai je roki wani ba to amma sai ka zauna kullun a'a sai dai a zo a taro ka dinga ba su kuɗi ko ka dinga ba su abinci a gidanka a ka bar su su ma ka koya musu abin da za su je su yi mana su ma sai su je su yi su su rike kansu ko to ana yin irin wannan kaga aiki ne mai kyau babban aiki ne mai falala sai ya sake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ban san sana'ar da zo koya ma wani ba me zan yi kuma yace to ka tsare mutane daga mummunan abu idan kai kana da wani sharri to karka bari sharrin ka ya auka kan mutane idan kai mutum ne mai yawan fushi ne yawan fada mai yawan zagi baka iya control din kanka ko harshenka to kar ka bari mutane su dinga samun wannan sharrin ya fada kansu naka ko kana da makwabci ka dinga musguna masa ko ka dinga turo mishi sharar gidanka ko tanda gidanka ko kwatar gidanka to haka wannan duk shari ne to kar ka yi wannan shi ma barin yin wannan din shi ma aiki ne mai falala kame kanka daga shari yace domin kuwa in kai haka fa inna ha sadaqatun shi wannan sadaka ne wanda zaka yi makaran kanka kama kanka sadaka a kanka Da haka kayi abu kuma kai ne kake samun ladan qala rahimahullahu ta'ala babu ma yustahabbu min al'ataqati fil kusufi aw al ayat babin abin da ya zo na kwadaitarwa wajen yanta bayi a lokacin da aka shiga mawuyacin hali kusuf kaman kisufewa rana ana kiran shi al ko rana ta dishe ko kuma wata ya dishe wannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah masu daga hankali to ana so idan aka ga irin wannan ayar to mutane su yawaita sadaka su yawaita aikin alkhairi su yawaita ambatan Allah da da istighfar domin Allah ya yaye musu kamar yanzu yanda aka samu a girgizan kasa kasar Turkiya din nan da wani yanki na Syria to abin da za a so a yawaita ayyukan alkhairi a yawaita ciyarwa a yawaita bayarwa domin Allah ya yaye abin da ake ciki wani mutumin Turkiya a ƙasar yake ya yi wani abin mamaki wanda ba kowa yake yi irin ba a irin wannan abin kuma ta yi kila koyi da irin waɗannan hadisan yana da wani irin shopping mall ɗin nan babba babba sosai ya irin su shabra ɗin nan da ake ginawa ran da wannan abin ya faru ya ce gaba ɗaya a yi fakin ɗin kayan dukka da suke ciki baya buƙatar ko allura ya ce a kai shi turkiya to kaga wannan ya san me yake yi wannan ba asara a wannan a wannan cinikin ciniki ne da Allah ba asara a wannan ciniki komai yace baya so ko allura yace baya so a dauka ce waya ajiye masa da nuno mutane aka dauna suna ta fakin kayan a cikin kwali gaba ɗaya shagon aka kwashi ka gaya mun ɗan kasuwan da zai iya wannan a cikin ƙasar nan ta yanzu ba akwai sto-sto manya-manya ba ai ɗan kasuwa yana da sto yanzu za a je a yi wani bala'i yanzu kamar yadda gobara ta kama Maiduguri nan ko kasuwar Maiduguri Monday market to ai ya kyautu a yi irin wannan domin aya ce ta Allah ai haka ana yana da kyau a kyautata kuma musamman ma a ce in a ce mutanen Jos ne za su yi wannan domin an musu ada ko har sai da aka kai an daina yi ce kundin kawowa ake yi to ya kamata kuma an yi kuje ku kai ko sai a je a kai a tattara a je a kai ma mutane tallafi kamar yadda mu ma aka ta kawo mana tallafi sanda ake cikin fama da bala'o'i da yaƙe-yaƙe wannan duk musulunci ne dama addinin musulunci musamman tsakanin musulmi ta'awun ne Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya cikin biyayya ga Allah da tsoron Allah to akwai hadisai da suka nuna kwadaitarwa wajen in an samu kusufi to a yanta bayi awil ayat yace ko kuma wasu ayoyi ma'ana ayoyin Allah waɗanda suke na tsoratarwa kamar girgizar ƙasa kamar tsagewan ƙasa kamar rushewan gidaje kamar ambaliya duk wannan ayoyi ne na Allah ayoyi ne ana kiran su kiransu La ko kuma la shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa wal qamara ayataini min ayatin lahi layan khasifani ah, limauti inna shamsa wal qamara ayatani min ayatin la layan kasifani limauti ahadin wala li hayati cewa da rana da wata da kuke gani ayoyi ne na Allah wai ba sa kisfewa ba sa gushewa ko su dishe saboda mutuwar wani ko aihuwar wani amma ayoyi ne na Allah da yake nuna ma mutane tunda in alkiyama ta zo za su gushe to tun kafin zuwa alkiyama Allah yana nuna mana alamomi ne fa na cewa alkiyama za ta zo hatta wannan girgizan kasan abin da yake nuna in Allah ya so zai nada duniyar nan dan asarar da aka yi ta gidaje da dukiyoyi da rayuka ba za ta ba za ta ba za ta kwatantu ba kuma abin duka bai wuce wani seconds ba an kai an yi girgizar kasa da ta kai 7 something wanda ba a taɓa yin ta ba kusan shekaru masu yawa da suka wuce a cikin seconds ba ka ga komai ya zuba fa haka Allah ne aikata abin da ya so ne kuma kar mu dinga zaune nan muna cewa ai Afirka ba a girgizar kasa Allah sai dai bata kewayo ba in Allah ya so sai jeho mana nan mu daina ganin cewa wai ai can ake yi a wannan aya ce ta Allah ko ina tana iya aukawa da haka muka ga ta auku din nan mu koma ga Allah mu yawaita istighfari mu yawaita ambatan Allah mu yawaita sadaka da kyautatawa da ciyarwa sai Allah ya sauƙaƙa mana قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن هشام ابن أروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأتاقة في كسوف الشمس قال تابعه علي عن الدراوردي عن هشام قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عسام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة وانا حديثا بك قدابيو دقى أسماء إر أبو بكر رضي الله عنهما تشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمرني da a dinga yawan ‘yantawa a lokacin da rana ta yi kusufi a wani ɗaya lafazin kuma take cewa ana umartanmu wanda yake umartansu shine annabin Allah cewa yayin kusufi to lallai mu dinga ‘yanta bayi mu dinga ‘yanta bayi yana ɗaya daga cin ayyuka da za a yi don samun yayewa don samun tsira daga fitina قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء wannan hadisan sun gabata a baya babin idan mutum ya yanta bawa wato wanda ake tarayya a kansa ya yanta bangaransa a cikin bawan قال rahimahullahu ta'ala تعالى <clears throat> حدثنا علي بن عبد الله sufyanu حدثنا سفيان عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يؤتد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه إتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأوتك منه ما اعتق قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد أتق منه ما أتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث قال حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيؤتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه إسقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المؤتك يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه الليث وابن أبي ذئب وأبي وابن إسحاق وجويرية ويحيى ابن سعيد وإسماعيل ابن أمية النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisan duka ma'anarsu ɗaya ne shine cewa duk mutumin da ya yanta wani ka san shi a cikin bawa da ake tarayya a kan bawan idan yana da kuɗi ne yace shi ya yanta to bawan ya yantu gaba ɗayansa shi ɗin kuɗin da yake da shi sai ya mayar ma da waɗanda suke da tarayya a ciki inda yana da wadata don haka bawan ya yantu sai a masa kuɗi sai ya mayar musu idan kuma bai da kuɗi to ɓangaren da ya yanta na bawan ya yantu su kuma sai su ci gaba da riƙon ɓangaren da bai yantu ba to amma da, da, da nuni akan cewa a saman ma bawan wani aiki da zai dinga yi don ya fanshi kansa a sauran ɓangaren da ba a ‘yanta shi ba wannan kwadaitarwa ne shi ake kira a a ma'ana ya yi sa'ayi ya yi dage wajen nema ɗin shi ya sa wannan ita ce fatawar abdullahi ɗan umar an anhuma yake ba da wannan fatawa ɗin da haka fatawar shi shine yake cewa idan ya yi haka ya ce kad waje ba alaihi iska hu. bawan gaba ɗaya ya ‘yantu idza kana lillazi ataka min almali ma yablughu yuqawwamu min malihi qimatal adli idan har yana da kuɗi a hannunsa to sai a kimanta masa bawan kenan ya yan gaba daya ya biya waɗancan. to kaga wannan duk kwadaitarwa ne na shari'a akan a yantar da domin shi karya ya yantar da gefen shi yana da kuɗi a bar mutumin cikin kangin bauta shi yana nan rabin shi bawa rabin shi da aga ya zama a rataye kenan yake shi ba da ba shi ba bawa ba قال رحمه الله تعالى باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه على نحو الكتابة wannan shine abin da aka yi bayani yanzu babin idan ya yanta ɓangaren shi a cikin bawa alhalin bai da dukiyar shi ba yi da karfin dukiyar da zai iya biya na wannan bawa ɗin sai ce ya yanta to shikenan sai a neman ma bawan abin da zai yi na sana'a a tallafa masa a ƙarfafa masa a buɗe masa wata hanya da zai dinga aiki don ya biya kansa sai ya fanshi kanshi da kanshi wannan kuma duka ma'anansu yana cikin waɗancan hadisan ƙala haddasa ne ahmadu ibnu abi raja kala haddasa na yahya ibnu adam Jariru Ibn جرير ƙala حازم قال سميت ta ƙala haddasa النضر Nabru Ibn Anas, Ibn عن بشير Ibn Nahikin. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد الحديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك fa khalasuhu alayhi fi malihi in kana lahu mal wa illa quwima alayhi fastusqiya bihi ghairi ghayra alai. alayhi tabahu hajjaj ibn hajjaj wa aban wa musa ibn khalaf an qatada ikhtasarahu shu'ba kenan waɗannan hadisan suna kwadaitarwa ne akan cewa idan an yanta bawa ɗin wani ya yanta ɓangaren shi to a ce ya biya kuɗin gaba daya ba zai bar sauran da wahala ba sai a ce ya biya gaba ɗaya wannan kuma babu tursasa a ciki kwadaitarwa ne na aikin alkhairi an gane ko kwadaitarwa ne a cikin aikin alkhairi yanzu kamar misali mutane ne suke tarayya a cikin wani fili misali sai shi mai karfin mai kuɗi a cikinsu sai ya ce to ni gebe na na fili na baiwa masallaci sai a ce duk filin ka ba masallaci tunda kana da kuɗi ko da haka so a musu kima ka biya su domin abin zai dawo kansa a ce to yanzu ko wannan ya ba da filin masallaci ko kun hana eh yana da kuɗi ne tunda yana da kuɗi ya fiya duka filin mu zai ba mu wani abu ko in shi yana da kuɗi mu filin mu ne ba mu da kuɗi kuma imanin mu bai kai mu ba da shi ga filin masallaci ba shi ya fi mu imani ya fi mu kuɗi a ga shi yana da daraja guda biyu shine zahaba ahlad dutur bil ujur masu kuɗi sun tafi da kuɗi ai sun tafi da lada suna sallah in ji sahabbai talakawa kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi kuma suna cire zakka mu kuma ba mu da kuɗi suna ba da sadaka ba mu da kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan nuna muku abin da in kun yi zaku zaku tsere musu duk wani abin da kuke yi ma'ana suke yi naku zai fi nasu yace ku dinga yin tasbihi 33 bayan kowace sallah ku yi hamdala uku, ku yi kabbara uku, ku cika da kalmar tauhidi wannan fada ake ganin shi ba komai ba in ka yi shi ya fi aikin da mai kudi yake na sadaka sai masu kudin suka ji suma sai suka kama yi suka zaje zuwa ya ah, bin Allah mutanen fa sun ji dan haka <laughs> abin ta ta fito su ma sun zo suna yin abin shi yasa an baka yi abu da kyau wallahi wani mai kudin sai tsere ma ga kudi ga lada kai kuma kana nan kana ta abin nan kaga zai tsere ma manzo Allah ya ce to wannan kyauta ce da Allah yake ba wanda ya so zalika fadlullahi yutihi man yasha sai ku yi hakuri wannan rabo ne na Allah ku amma ku ci gaba da yin abin da kuke yi ko in kuna da niyya sai ku yi kwadayi ku ce Allah ya ba mu abin da mu ma suke da shi me sai a ba ku lada sai ku samu lada a nan su kuma kaga ba za su muku mummunan fata sai Allah ka ba su ba yace eh Allah ka Allah ka amsa musu addu'a su sai su dan jawo su su sa su a cikin kasuwancin su ma suna yi suna yi su ma sai su yi irin nasu ko amma ba yanda wasu yan kasuwa suke ba in yaga ya fara tasowa yana ayyukan alkhairi sai ya ce wannan fa zai ja da ko haka wasu suke yi za ka karfafa shi ai ka gina mutum ya taso ya wani abin alkhairi abin alfahari ne kai a wajenka domin kai ka daura shi to shi wannan baya cikin dictionary mu na yan Afirka ko al'umma afirka ba su da wannan a cikin lissafinsu ba a cikin su. wai ka gina mutum ka gina shi ya taso ya zama wani abu har ya fika ba a yadda da wannan ba kuma shi ne asali ai ai duk uba yana so ɗan shi ya fi shi ko? ko akwai wanda ba sa so yau in ɗan shin nan ya fito ya zama wani abu da wa zai tun ƙaho ai sunan duk wajen shi zai koma ai ko? duk wajen shi zai koma sau da aka, ba abin laifi ba ne eh, ka tallafi mutum ka ƙarfafe shi ka koya mishi sana'a ka yi tanadinsa ya zama wani abu ma har ya fi ka ba abin alkai ba abin abin nan ba abin kyashi ba ne kuma arziki na Allah ne ko ma ka hana shi Allah ya zai so ya buɗe mishi sai ya buɗe masa sai ya buɗe masa wasu hanyoyi ma daban da baka san su ba kuma irin wannan gasu nan da yawa ana gani to za mu dakata wannan babi babi na gaba shine babul khata'i wan nisyani fil ataqati wa talaqi wa nahwihi wala ataqata illa liwajhi llahi ta'ala wannan babi yana da muhimmanci kwarai da gaske babin mutum yayi kuskure ko yayi mantuwa wajen yan tabawa yace ya yan tabawa ya manta sai ce ai ya yan tabawan shi a cikin mantuwa to bawan ya yan ta ko bai yan ba to yanzu ma ajiye babin ba ya ace ace wannan babu shi sai ya manta ya saki matar shi <laughs> shine babul ataka ya nisyan al khata wa nisyan fil ataqati wa talaq babun kuskure da sai ya saki matan shi a cikin kuskure ya wannan sakin yake alal khata yayi kuskure ne misali ne yana rubuta test yana rubuta test sai rubuta test a waya sai rubuta saki ya manta fa kamar waya ce a ninsa kawai sai sending yana tunanin zai sai sending akan kuskure sai tura ma ɗayar kuma akan kuskure ba ita yake nufi ba kawai ya ce wance na sake ki bai ma faɗi sunanta ba ya ce na sake ki kuma lambar shi sai sakon ya shigo ya ce kuskure ne za a yadda da wannan furucin da ya na kuskure ne ko kuma za a duba abin da ke cikin zuciyarsa ne eh A'a, yanzu an je gaban alƙali ne ai magana ta zo wajen magabata ne an zo gaban iyayenta ta shigo tana kuka ji wallahi ya to yace wallahi ni mantawa ne yace kuskure ne akan kuskure na rubuta ko yana so ya ce mata ki tafi gidanku sai manta ya ce ke na sake ki amma a mantuwa ana iya mantuwa haka ana iya mantuwa ai to shi ne malam yake so ya kawo hadisan da suke bayani akan wannan mas'alar domin akwai abubuwan da ake ake ginin su akan niyya in gane ko ah, musamman hadisin mazala sallallahu alaihi wasallama babban hadisin na wanda yake jigo ne akan matsaloli da yawa na addini innamal a'malu ya ce kai mai inji alkali ya ce kai mai niyyarka sai ce niyya ta fa ba saki bane ko sai sai aiki da niyyarsa ko ba za a aiki da lafazinsa da kuskurensa ba ya aiki da niyyarsa ko wasu na cewa al'ibratu al'ibratu bil ma'ani la bil alfaz al'ibratu bil ma'ani ko ko bil mabani la alfaz ana la'akari ne da abin da ke cikin zuciya ba abin da aka furta ba wannan wata ka'ida ce duk da yake ba kowa wani yake tafiya akan kanta. shi yasa ana ana amfani da ita a wasu wajajen gane ko misali kamar yadda muka faɗa ya fusata ya ce tashi ki bar gidan nan ko yanzu in aka je gaban alkali ko aka je gidansu ita kuma ta tashi ta bar gidan ya ce tashi ki bar gidan nan shi kenan saki ne a sai an tambaye shi wai mai kake nufi ne da kace ta tashi ta bar gidan nan ya ce ni na ji kawai ba na so na ganta ne yau don haka ta je ta dan sha iska a gidansu gobe zan zo na taho da ita shi nan <laughs> an gan magana ai tun da shi ne dama ya yi ɗin kuma niyyar da yake na a zuciyarsa in ya ɓoye wani abu ai wannan tsakanin shi da Allah kuma ko wannan tsakanin shi da Allah saboda haka wannan babi yana da muhimmanci dan ya ce babul khata kuskure shi dan adam dama mai kuskure ko Ah, kullu bani adam khata duk dan adam ne kuskure to sai kuskure a wannan to za a ce akwai inda ake karban kuskure akwai inda ba a karban kuskure shi kuskure kuskure in gane ko shi yasa sahabbai ma suke cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu da laifin da muka yi in mun yi shi bisa mantuwa ne ko bisa kuskure shi yasa mutum yayi kuskure a sallah mai raka'a hudu sai raka'a biyar yayi kuskure ba za a kama shi ba bai yi laifi ba ya yi kuskure ne amma da gangan sallar da ake raka'a hudu sai raka'a biyar da gangan to wannan hukuncin shi daban ne da gangan ko sallar asuba da gangan kawai sai raka'a ɗaya sallama ya ce shi ya yi ta haka to wannan zai iya kai shi ma ga kafirci a idan ba haka Allah ya ce a yi ba ko ga wannan ganganci ne to amma cikin kuskure mutum yana iya damuwoyin duniya sun dame shi ko an shiga hayaniya ba kuɗi ba waye ba waye da ya zo raka ɗaya kawai sai sallama ya fita wani a kallon shi a zaune sai da zai ya ce malam raka ɗaya kai bai ce wallahi na manta ko wani ladani wata rana sha biyu na dare sai kwada kiran sallah asuba ka ji ladani ya kiran sallah sha biyu na dare akwai damuwa sallah isha ai sallah asuba sha biyu kuma har ga Allah cewa shi a wajen shi asuba ce ai baka san me yasa ya kiran sallan nan ba abin da ya kawo shi ya kiran sallah a wannan lokacin kila kwadayin sallan ne <laughs> Eh mana kila kwadayin sallan ne ya ga asubar taki. ko ya kasa bacci damoyi sun mushi ya ce kai asuba ta yi sallan nan a huta ko za a biya mushi wani bashi kila da asuba ya gagari ya ki wayewa <laughs> duk yana iya yiwa ai haka Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki Allah kuma ya yaye mana fitintunu da tashe-tashen hankula Allah ya sauƙaƙa mana al'amura na rayuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ɗaukaka musulunci ya ba musulunci nasara ai mun faɗa wancan karatun walau karihal kafiruna wal mushrikun ko haka aka faɗa kuma ba mu muka faɗa ba dama faɗin Allah ne shi kenan sun ce a gwangama a gangama a je a yi duk abin da za a yi duk wani arne tare a tsaba arne a je a yi ta yin haka wa za a fi mana maslaha in har a tashi a duniya a ci gaba da yin haka a ga wanda zai ja a yi dai su su janye duk da yake ba mun yi namu kurakuran ba za mu ce wai wannan wai yin mu bane yin Allah ne da sanin Allah saboda haka haka ya kamata mu ci gaba da idan ba a kare ba yanzu aka fara akwai kuma mai zuwa da haka yanda suka nuna mana cewa ga matakin da suka ɗauka mu ma mu ci gaba mu ɗauki matakin a gani waye zai kasa mu mun yi imani da Allah kuma mun yarda Allah yana tare da muminai da taimakonsa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ko ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ayoyi da yawa da Allah yake tare da bayinsa da yake tare da mu'mini na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin duk da sunan ya za a yi ma ajiye su saboda haka uh, musulmi su gode ma Allah wannan ba karamin nasara bane ga addinin musulunci don haka Allah ne ya mana wannan aiki ba wai iyawanmu ba dan da mu ne yadda muka tarwatse dinnan muka raba kanmu ba za mu kai labari ba to amma nufi ne na Allah sannan kuma mu sani cewa shi addinin musulunci babu ruwan shi da wani kabila ba wai ka ce wai dan kai kabila wane ne a ce wai dole sai wane ne zai yi wallahi kowaye ya fito in dai Allah ya bashi to shikenan sai mu yadda da zabin Allah dama abin da muke ta addu'a kenan Allah ya zaban mana abin da yafi alkhairi to mu a imanin mu cewa hakan shine fi alkhairi babu kokonto akai cewa hakan shine ya fi alkhairi a wajen tunda addu'a kai aka ba Allah zaɓi kuma Allah ya zaɓa kuma ko da sauran musulman Allah ya ba to wallahi shine alkhairi shine to amma wancan ba alkhairi kila yasa Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani mu ba mu sani ba duk da ake ta hasashen na ana gani ai wasu gaba yi ta faduwa ma ana ganin anya za kai labari kuwa eh yanda kulun arna suka yi ta fitowa har in aje gidanka ma a cinye ka a gidanka ai dole gaba ya fada ko a'a to ya eh, mumin yana jin tsoro ai da Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i yana cike abin da Allah ya jarraba mu an tsorata to amma tsoron nan na dabi'a ne dole in kana tare da wani abokin gaba da yake yakar ka dole zaka ji tsoro duk karfin ka duk tanadinka duk tanadinka in yawa ake dubawa wallahi musulunci ya fi yawa kuma wannan Allah madaukakin sarki ne yake nuna mana wata aya ta sa kullun tallata ma duniya ake cewa wai Najeriya ba musulmi kullun abin da ake faɗa ke ko ba ka ake faɗa ba kullun aka tara ce ai Najeriya ba musulmi wasu ma ka ji suna ta wata wauta wai wautar wai ai idan aka hada da musulmi da musulmi za a ma Najeriya rajista ta dindindin a kasashen musulunci na duniya dama tana ciki ai ana yaudaran su da addini wallahi in ta addini za a yi fa sai dai sai ta kwana a kasa dan addinin Allah shine gaskiya waja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla wa kalimatullahi wallahi in aka ce za a koma ne a shiga masallatai a yi ta hudu ba a ce a yi musulunci babu wani arnan da zai kai labari da izinin Allah ba wani wanda zai kai labari da haka gara ma su bari a tafiyan da ake tafiya amma aka ce addini za a motso to ba magana ai a za zo a ce za a hana ka sallah ne ko wani wanda za a zaɓa ya zo ya hana ka sallah za ka yadda da wannan ba za ka yadda ba musulmi suna da kawaici suna da adalci suna da kamewa suna da kulawa amma duk da haka sai da aka motsa su sai da aka taba su wallahi irin maganganun da suke na daga hankali a kasar na wallahi musulmi ba sai wallahi musulmi duk ga sunan sun cika duniya tun suna yi aboya amma suka fito fili suke sai a ce to kai kai shiru a dake ka hana ka kuka da saboda haka Allah ya sa su waye Allah ya sa su gane wanda ba su gane ba Allah ya sa su daɗa ganewa su gane su gane cewa wannan wallahi ko da a ce bai mana daɗi ba nasara ce ga musulunci yau Najeriya da ake cewa wasu tun farko ba, Allah Allah ya saka ma manya-manya da kai ta faɗa da wannan abin gwamnan nasarawa akwai wata hira da aka yi da shi a channel television sai da ya ƙura mai channel yake ce masa to yanzu duk a channel television na akwai wani program da musulmi yake shugabancinsa kuna cewa ana musulunci musulunci a wani waje sai da ya ƙure shi sai da ya gudu dole mutum ya tsaya kare addininsa ba mu da abin da ya wuce addininmu shi yasa ba wani magana kabilanci ba wani magana yare a'a wannan belabe ne a'a wancan inyamuri ne wancan birom ne wancan waye ba ruwanmu da wannan mu dai musulunci musulunci shine tambarin mu ai kafin a kwatanta ta da komai a ce ma bahaushe sai an ce ma kai musulmi sai an danganta ka da musulunci kafin a faɗi yaranka da ganinka wani zai ce ai wannan musulmi ne ko ba ka je faɗa ba sai an faɗi musulunci kafin a faɗi wani abu sau da haka mun buzo ma ita gwabzawa haka a yi ta yi a yi ta yi da musulunci a yi ta yi a gani da kansu za su zo su ce a canja kaga su kaskanta kenan kuma addinin musulunci zai ci gaba da ɗaukaka addini na Allah ne wallahi ko da mu ko ba mu Allah zai ɗaukaka addinin ko mun yi ko ba mu yi ba Allah zai tsara addinin sa saboda haka ba wai mu din bane zamu ce wai zamu amma in muka tashi muka yi mu kuma mun tsaya mun taimaki addinin Allah ne kuma kanmu muka ma shine Allah ya ce, ya Ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kuma inda za ku ji irin gallazawar da ake ma al'umman yarbawa musulmi daga waɗanda ba musulmi ba ka kaji abin da ake musu ba daɗi da haka su ma wannan al'umma ‘yan uwanmu yarbawa musulmi abin nasara ne a gare su abin alfahari ne a gare su domin ana danna su ba kaɗan ba ƙasashensu sai ka je ƙasashen za ka gani Allah ya sa a cikinsu akwai mutane masu tsayuwa masu jajircewa wanda za a ja su ja in ba aka bada tuntuna an karar da musulunci a kasashen yarba kasashen yarba nawa ne suke hana a sa hijabi a makaranta ba zai da aka yi ta fafata ba ƙasa ce fatar yarba ne musulmi fa ce wai ba za a sa hijabi yarinya ba za ta lullube kanta ba na in ka je ƙasar kaduna za ka ga makarantunsu arniya ta yi yawo ba gashin ta musulma ta sa hijabin ta ya kawo rikici ne to nan garin ana yin haka ne yarinya ta je a ce sai ta cire gashinta kuma musulma ce ba sai dai ta je bakin makaranta ta cire dan kwanin amma kuma masu yadda da haka ne ai akwai makarantu da yawa na musulmi me zan samu a can da yawa wanda suka yi makarantun da ba nasin ba kuma sun fi su kokarin ko babu su ah, na tsaye ana ta bata lokaci yi magana kawai a fito karara a yi shi kenan sai mu yi musulunci mu da kum dinukum wal yadin kowa yi nashi in za a shekarar ɗari ana cewa yi musulmi musulmi muna ci so kuma su je ta abin da za su yi su yi kafuli-kafuli? su yi kafuli da kafuli, ai magana gaskiya ne ko su yi kafuli-kafuli mu mummi musulmi musulmi na cire guda biyu a ciki babu wanda ya ɗau musulmi da mataimaki wannan ba lissafin muke ba lissafin mu shine su sun ce kafiri da kafiri muka ce musulmi da musulmi ba shi nan ba wanda ya dauko wannan mataimakin shi kafiri wannan kuma zaɓin shi ne amma mu dai damuwar mu babba ita ce wanda zai ce ba zai musulmi musulmi zai kafiri da kafiri sai in tsaya samu shi ido wallahi nai musulmi da musulmi kuma ba abin da zai faru yanzu duk wannan hayyar da ake ta wuce Allah ya ba wanda ya ba dama mulkin na Allah ne don haka sun kaskanta sun wulakanta al'amarinsu kuma ya tarwace dama shine wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makiri innahum yakiduna kaidan fa akidu kaida wallahi duk abin da aka je za a fada amma malamai za su fito su ce fa abin da gaskiya a ƙasar nan ba kowa sai ya ji zafi da haka gara ma a tafiyan da ake tafiya su bari a tafi ana zaune lafiya a taba nan a taba can amma ka zo ka ce za ka kawo al'amarin addini a Najeriya kuma a arewa ƙasar da aka gina ta a kan tubali na musulunci ƙasar arewa gaba ɗayanta an gina ta ne a kan tubalin musulunci ko dukka gaba ɗayanta a tubalin musulunci aka gina sai a zo a ce kuma za a yi taɓata ma mutane lokaci a yi taɓata muku rai shi sa muka yi ta ce ma mutane wallahi ku fita ku yi zaɓen nan ku fita ku yi domin da shi ne za ku kwaci ‘yancinku ba a isa a ce ba za ka yi ba tun da kana da kati kuma ba za a zo a ce layin waɗannan ba na musulmai ba ne kowa ya shiga a je a yi ya samu abin da za a samu haka dai har za a dinga kawo maganar addini to lallai ba za a samu abin da ake so ba da haka su bar musulmi su yi addininsu su yi abin da suke so kuma su yi ‘yancinsu ne wai turawa suke cewa let the sleeping dogs lie ka bar karnuka da suke kwance su yi bacci kanka taba su ka zo ga kare yana kwance a hanya kaka taka shi ka bar shi ya ci gaba da bacci shi dan ka tashi ka taba shi baka san wani irin kare bane ko shi addinin musulunci ba addinin fitina bane ba kuma addinin daga hankali bane kuma addini ne dama da yake tafiya da dukkanin rayuwa wannan littafin da muke karanta ana taba ko ina da ina rayuwa ta Eh, siyasa rayuwa ta tattalin arziki yanzu duk ba magana tattalin arziki muke yi ba rayuwa ta zamantakewa rayuwa ta yanda za ku yi gini yanda za ku tsaga layukan ku yanda za ku duk ba shi ake karantawa ba sai a zo a ce ma wai ba ruwan addinin musulunci da wannan wai a tsaya kawai a masallaci kasuwancin da zan yi sai na je na yi mu'amala da riba sai na je na ci haram ko kuma sai na bari wani ya cuce ni saboda haka musulmi mu riƙe musuluncinmu kuma mu sake dagewa kuma yanzu ne aka farfar da mu kuma dama musulmi sun dade suna bacci da haka su tashi su farka su dage babban al'amari shine mai zuwa al'amarin gwamnati shine mai shine babban al'amari saboda haka yanda aka dage aka fita aka yi zaben a sake dagewa kar a gaji kar a gaji in kwana za a yi wallahi a kwana a kwana kuma a ba Allah zaɓi a mai da komai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine shine shine matsiranmu shine mafakanmu mu yawaita kusanci da Allah mu kyautata tsakaninmu da Allah kuma wanda aka yi masa wannan zaɓin mu bashi hannunmu ɗari bisa ɗari da wannan ne za mu samu nasara domin mun ma Allah biyayya kuma mun ma annabinsa biyayya kuma shugaban da Allah ya zaɓa mana mu masa biyayya idan bai mana abin da ya dace ba haƙƙin yana wajen Allah idan yayi kuma wannan abin da ya kamata ya sauke kenan sannan kuma da ci gaba da masa addu'a Allah ya datar da shi Allah ya wato azurta shi da mashawarta na kwarai kuma Allah ya kare shi daga sharrin waɗannan kafirai da abin da za su kulla masa ita kuma wannan ƙasa Allah ya ƙara zama da ita lafiya waɗanda suke ƙoƙarin su kawo tashin hankali tun ana ƙirge har ma suka kaza suka tafi Allah ya sake tarwatsa su Allah ya sake jefar da su Allah ya sake daidaita al'amarin ya abin da suke so kar Allah ya tabbatar musu da shi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara kare musulunci da musulmi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk